A shirin na nishaɗi kamar kullum a wannan mako muna nan dauke da bakuncin Safiya Idris Haidar, matashiyar mawaƙiya da ta fara waƙa tun tana makarantar sakandare. Ta kuma bayyana mana yadda aka yi har ta kawo iwar haka. A gaskiya duk lokacin da ina secondary school nake da ra'ayin waka da kuma fim. Bayan kuma tun farko akwai wani malamin da yake da ra'ayi akan yana ganin cewa na dace da irin wannan abubuwan. So ta ka nema wata akwai wata kofa grace da ta zo ana tambaya a class wace ce ta fi dacewa a sata a president ta drama club sai kawai 'yan class ɗinmu suka ce tafiya ce so ni ba kwata-kwata ba na ra'ayin wannan abu ma ina ra'ayi amma ban yi tunanin cewa zan iya ba ta kira ni sai ta fara min bayani sai ta fara tunanin ta ce ya za a yi in rubuta script wanda za a rika yin drama a assembly kafin a shiga ran monday kenan to sai na ce ni ban san ta ya zan iya ba sai ta fara min bayani sai ta ce to kenan zan yi try so sai na tafi wurin wani malam namu Abdullahi sunan shi ana ce mishi Baba Difa sai na gaya mishi abin da ake ciki kawai sai ya fara min shi ma ya bani idea akan abun so daga nan nema sai na dora akai sai na fara rubutawa so drama ce ta turanci aka yi amma su kansu ba su yi tunanin cewa zan iya kawo wannan abin ba don da farko gaskiya na karaya amma sai na bada abin da ma ba sa tunani kowane dalili ya haddasa kika fara waka ta dalilin wannan drama club din ne na fara tunanin yin waka so sai mate ina suna yawan cewa sai ina ba da karfi a wurin wannan drama amma ba na ba da wata gudunmawa ta a wurin mss wato muslim student society wanda ake diran juma'a so ana samun students suna yin waƙoƙin bege na manzala sallallahu alaihi wasallam so sai aka ce ni bana taka rawar gani a wannan fannin me zai hana in fara a cikin kawaye na wasu suke ban shawara haka suka ce kuma gashi murya ki ma za ta yi daɗi da waka nace ya za a yi kuce ce haka kuwa suka ce wacce ma ta fiki ba ta da daɗin murya ga suna taka rawar gani ya kamata ke ma ki fara so sai na fara rubuta waka waƙoƙin yan fim ne nake canjawa in dawo da su ta yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wacce waka kika fara wata waka ce dai sunanta ana wangajin takai wangajin takaici ya zarge zuciya da kunci ga kanan da kunya da kyan fuska ban zata kalar ka za ka yi min haka ba wangajin takaici ya zarge zuciya da kunci ga kanan da kunya da kyan fuska banza kalar ka za ka yi min haka ba ni akwai wata waka da na ji daɗinta a lokacin ban san wanda ya wakar ba gaskiya mm, wanda ake cewa aminu sayallan san ka mai dalili na zama mantega so gaskiya har zuwa yanzu ma ni ban san wanda ya waƙa ba amma gaba ɗaya cikin waƙoƙi na fi jin daɗi sai kuma wacce na fara canjawa a wurin mss ɗin na fara canja akwai wata waka da aka yi sani janjani da to na manta sunan gaskiya jarumar aka yi ƙaunar ki na yange a gurbin zuci ta yi nisa ni kuma sai na mai da ita manzo rasulullah muke bege muke ƙauna manzon rasulillah muke so ba mu fasawa menene burinki a rayuwa fata na in ci gaba a sanni a matsayin mawaƙiya yar fim wani ƙalubale kuma ake fuskanta to ba wani ƙalubale gaskiya sai dai yanayin zaman rayuwa ka san a cikin abubuwan da kake dole ka samu masoya kuma ka samu makiya kowane wurin aiki dole ana samun haka so ina fatan duk inda na tsinci kaina zan yi ƙoƙari kuma zan yi haƙuri har in cimma buri na na zama babbar mawaƙiya 'yar fim wacce ba a taɓa yi ba a faɗin duniya ko kuma a Kannywood industry. na alfanu aka samu? To gaskiya akwai abubuwa da dama na rufin asiri da na samu sosai wanda wani ba ma sai na faɗa ba. Gaskiya alhamdulillah da a gidanmu ne ake mun komai ke mun ake ci da ni sha sutura da komai so yanzu kaga dangin sutura wasu abubuwa da dama nake makaina ba haka ba ma wasu ma ina taimaka musu daga cikin yan uwana so wannan gaskiya ci gaba ne sosai a gurina tunda har na kai matsayin zan iya yi wa kaina wani abu sannan har in yi wa wani na cikin gida da ma na waje To al'adan wannan shiri mukan yi wa mawaƙi tsiye idan muka tsiye ki muka ce ki raira dandalin VOA waƙa zaki iya? Dandalin BOA dandali na matasa ana kama tashar nan ta hanyar. Tumadala, burin safiya dai bai wuce duk duniya a santa ba a harkar waka. Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya.